Après cinq ans, le Niger avait réduit la mortalité maternelle de plus de 70%. Shugabar kungiyar Health and Development International wato tsohuwar jakadiyar Amurka a Nishar ambasada Visa Williams kenan tana mai karin bayani a game da abubuwan da binciken kungiyar ya gano a asibitoci da dama na sassan Nishar waɗanda ke nunin cewa sabon tsarin lafiyar da aka shimfiɗa a wannan ƙasa daga shekarar 2014 ya taimaka wajen rage yawan matan da ke mutuwa saboda dalilai masu nasaba da zubar da shini a yayin naƙuda. situation sans précédent. Kungiyar ta HDI e ta kara da cewa ba a taɓa samun makamancin wannan ci gaba ba a tarihin fafutukar da aka sa gaba a duniya da nufin murkushe illolin zubar da shini a yayin nakuda kamar yadda aka gani a Nijar. Wakilin HDI e a Nijar Dr. Zaid Alasan ya fayyace sirrin abin. Akwai wata magani da ake ce mai mizopostol da tare da minista kiwon lauya mun sa cikin kasar niger duka ko ina mun ka ce wannan magani ya kamata a ba mace eh, don bayan ta haihu don eh, eh, kar ta zub da jini hal wasu su je su rasa ma kansu wannan aiki tun shekara 2014 muke cikin eh, sakamako ne mun ka samu mun ka tura wajen hukuma ciwo layar duniya babban journal da ake ke ma lancet su sun ka hidda sakamako sun ka suke aiki da nigeria ya ba su mamaci wannan ana iya cewa wata hanya ce da kasar Nijar ta buɗe wa kasashen duniya don magance daɗaɗɗiyar matsalar da ke haddasa asarar ɗumbin rayukan mata a baya ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara wanda ke ɗaya daga cikin jami'an lafiyar da ashidai ta karrama saboda samun wannan nasara na mai alfahari da wannan yunkuri. Ita ma kungiyar duniya ta kiwon lahiya lokacin da an ka so a soma wannan irin aiki tana ɗari-ɗari tana shakku game da irin wannan masaha da Nijar za ta ɗoka ita na cikin shakku. Yau ita da kanta ta hito kirri ta ce lalle lalle wanga abun da Nijar ta yi shine mahita kuma wannan sakamako da Nijar ta samu ita da kanta ɗoke shi duk inda adda wannan matsalan mace-macen mata wajen aihuwa a yi aiki da wannan abin da Nijar ta yi aiki da shi. Shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum wanda shi ma a shirye ta karrama da lambar yabo a yayin bikin gabatar da rahoton binciken kungiyar saboda abin da aka kira dagewarsa akan maganar ceto rayukan mata da yara ya jaddada aniyar karfafa gwiwa a yaƙi da mace-macen mata da yara ƙanana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.